yanzu haka dai dubban mahajjatan najeriya kuma na kasar nijar da suka samu isowa makka don gudanar da aikin hajjin bana na fa ci gaba da yawa kasashen su addu'o'i kamar yadda na gani a haram da kuma kaba ya suna alhaji ni a bar shi a jika gondogoro daga wace kasa kasar kwanni a nijar kenan nijar awo to alhamdulillah aikin da mun kai mun gode mu allah mu a fatan allah ya ba mu alherin da mu yan uwa da yan uwa zama da yan uwa zaman gari haka duka dai an allah ya suru an yi musu addu'a kuma allah ya karba to ga wani to alhaji suna abuta katoriya daga ina Katoriya. Daga wace kasa? Niger, Niger Katoriya. To, wani addu'a kai wa kasar ka? A na ce Allah ba mu lahiya da zaman lahiya. Alhaji, Alhaji na ga kana tsawafi da sansu kuma na kada gano me kake ne Alhaji tukunna daga ina ka zo ya kuma suna? To, suna na da Umar Dan Kano. Kuma na zo daga Yola jihar Adamawa na Najeriya. Muna mika bukatunmu ga mahalicinmu, muna ma ƙasanmu Najeriya addu'a da waɗannan musulku suke addabin mu gaba daya ta gefen mu muna roƙon Allah da ya kawo mana sauƙin shi alhaji abdulrazak sunana a ina malumfashi ne duk wani musulmi ina fatan allah ya nuna mashi wannan wuri da idansa ko da ko zai mutu ne a wurin saboda an kada ka ka ta addu'a addu'a me kake ne ka addu'o'in suna da yawa dai da farko yana neman gafara ubangiji ya gafarta man da fata ya roƙa an gama da duniya nan lafiya da buɗi da sauran abubuwa da dama alhaji kamar kasar kafa eh kasa ta ina mata fatan zaman lafiya saboda tana cikin wata masifa wadda ba za mu iya ainihin bayyana irin halin da take ciki ba sai dai ubangiji ya kawo saukin wannan bala'i to ko ma wani halin mahajjatan jamhuriyar Nijar ke ciki hala ga wani mahajjaci daga Nijar din Abdullahi daga ga Niger kuma wannan matsala da aka samu yan uwan samu tuwa aikin haji ba a kamata gwamnati ta diba ta gani da an samu matsala ta aikin hajji ba na wani samu tuwa ba abin shi ma da mu kware kware sauran wani mutum da kuɗi sun samu biza ba samu tuhuwa ba abin mu lalle lalle ya ɓata da rayuwa kwarai mun ji ciwon abin ya kamata gwamnati ta diba ta san matakin da tsuka da wannan saboda mutane sun samu tsala kwarai. Kamar yadda rahotanni ma ke nunawa mahajjatan Najeriya da dama ne ma suka rage ba kwaso su ba yayin da awai kuma kaɗan suka rage a rufe filin saukan jiragen sama na ƙasa da ƙasa da ke jidda. Ibrahim abdullahi Zizo sashin Hausa na Amurka daga Makka a Saudi Arabia.